Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud nan dauke da kanin labarai. To an samu mutum na farko da ya mutu a nahiyar Turai sanadiyar cutar coronavirus. A kuma daidai lokacin da aka samu ɓallar cutar a karon farko a nahiyar Afirka. Sannan za ku ji cewa ana ci gaba da kaiwa rana tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Attorney General ɗin Amurkan wato William Barr. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a jihar Adamawan Najeriya dubin wani gungun matasa masu aikata manyan laifuka ta cika. ka samu labari kan muka je muka kai musu samame kuma allah ya taimake mu muka kama su da taimakon operation farauta muna nan muna bincike a su duk lokacin da bincike ya kare za mu kai su kotu su fuskanci hukuncin da ya kamata sannan rahotanni na nuna cewa kasashen afirka na bukatar miliyoyin daloli wajen bin matakan da za su taimaka musu da yaƙi da sauyin yanayi Muna tafe da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu makere ke shirya mana. Kafin duk waɗannan rahotannin bar mu fara kawo muku labaran duniya. Ta jama'a Assalamu alaikum. Wani dattijo ɗan ƙasar China da ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga china baya ga haka a nahiyar afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar masar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a china suka ba da umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu kafin ya yi cuɗanya da mutane yayin da ƙwararru ke faɗi tashin ganin wato an gano makarin wannan cuta. zhang zemin shine shugaban sashen bincike a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta china ya ce tawagar masana kimiyya da ke bincike sun mai da hankalinsu ne kan wasu nau'ukan magunguna za mu yi wasu gwaje-gwaje wasu daga cikin magungunan da muka gwada sun nuna alamun za su yi aiki to halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan ɗaya a ƙasar ta china hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar suka warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar kamfanin jallancin labaran china shinhua ya ruwaito shugaban babban asibitin wuhan yana kira ga waɗanda suka warken da su taimaka su ceto rayukan masu fama da cutar bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen zama makari ga waɗanda cutar ta kama a 'yan kwanakin baya ne hukumomin china suka sauya tsarin yadda suke gano masu ɗauke da cutar inda akan ɗauki hotunan kodar mutane wajen gano cutar maimakon yin gwaje-gwaje a ɗakunan bincike lamarin da yasa aka samu ƙarin adadin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta ta coronavirus shugaban amurka donald trump ya ce doka ta ba shi ikon ya shiga tsakani a duk wata shari'a da ta shafi masu aikata manyan laifuka bayan da attorney general ɗin ƙasar william ba ya cike shi kan wani sakon twitter da ya wallafa wanda ya shafi kararrakin da ke gaban ma'aikatar shari'ar ƙasar. da safiyar jiya juma'a shugaban na amurka ya wallafa wani sako a shafin na twitter jim kaɗan bayan da ba ya bayyana a wata hira da ya yi da gidan talabijin na abc cewa sakonnin twitter da trump ke wallafawa na hana shi gudanar da ayyukansa yadda suka kamata amma ya ce shugaban na amurka bai taɓa sa shi ya yi wani abu a wata shari'a da ta shafi manyan laifuka ba sai dai trump ya mayarwa da attorney general ba da martani inda ya ce hakan ba yana nufin ba shi da ikon da zai yi magana ba ne a matsayinsa na shugaban kasa amma kuma ya daure ya ƙi cewa komai wannan kairuwar rana da ake tsakanin ba da trump na zuwa ne yayin da jama'a da dama ke dasa alamar tambaya kan irin rawar da shugaba trump ke iya takawa a fannin shari'ar amurka to madalla mahmud Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda za mu fara da rahoton da ke cewa a jihar Adamawan Najeriya da ke arewa maso gabashi. Dubin wani gungun matasa masu aikata manyan laifuka wanda ake kira Shila Boys ta cika bayan da jami'an tsaron farar hula na Civil Defense suka cafke da dama daga cikin mambobin kungiyar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, gungun matasan ya hana jama'a sakat kamar yadda za ku je a wannan wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. cikin kwanakin nan dai magidanta a jihar adama kan kwana ne ido bude sakamakon ayyukan waɗannan 'yan jagaliya da ake lakabi da 'yan shila su da waɗannan 'yan shila da akasarin su ma matasa ne majiya karfi kan tare hanya ko farma gidaje domin ayyukan tu'annatin wanda ko suka hada da sace-sace da kuma kisa da yake nuna manema labarai wasu da suka fada tarkon jami'an civil defense nscdc a takaice kwamandan rundunar a jihar adama nuruddin abdullahi ya ce a yanzu kan sun daura da marar yaƙi da bata gari kamun da muka yi na wasu matasa a area din demsawo waɗannan matasa sun addabi mutane da sace-sace da yanke-yanke da matsama mutane to aka kama mu muka samu labari saboda haka muka je muka kai musu samame kuma allah ya taimake mu muka kama su da taimakon operation farauta saboda haka muna nan muna bincike a kansu duk lokacin da bincike ya kare za mu kai su kotu domin su fuskanci hukuncin da ya kamata wasu da aka cafke sun ko bayyana yadda dubansu fa ya cika ba zan so haka ba ni ma ban san hakan za ta iya faruwa ba ba san hakan za ta iya faruwa ba wallahi wallahi da ya nemi tuwa wajana na bashi ya tafi ya kara dawowa ya zo sau uku wajana na bashi tuwo ni sai na tsaye da roƙon Allah ya daina zuwa gidana a kullum hukumin tsaro kan ma buƙaci jama'a da suke ba su haɗin kai inda nuruddin abdullahi ya karin haske nan yara wanda yake su hamma sun riga sun yanke hukuncin duk ranar da zai kama ɗaya daga cikin sai sun kashe shi da suka ga akwai wasu mutane waɗanda ba su gane musu ba to su zo su ba mu bayani mu kuma cikin hukuncin Allah za mu je mu yi duk abin da za mu yi mu ga mun taimaka mu mutane yanzu haka dai matsalar tsaro a Najeriya na ƙara ta'azzara lamarin da ya kai 'yan majalisar ƙasa da ma kiran kira na sauya shugabannin tsaron ƙasar bisa zargin gazawa yayin da kwa bangare guda babban hafsan sojin kasar Laftana janar tukur yusuf brute a wata hirar da ya yi da wata kafa yaran labarai a kasar ya ce aikoransu ba ita ce mafita ba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku ya jin mu a tashar ta VOA e Africa akan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum 140 ne suka fice daga gidajensu a arewa maso yammacin siriya cikin kwana ukun da suka shuɗe. karuwar faɗan da ake gani a yankin idlib da aleppo ya sa sama da mutum 830 ficewa daga muhallansu tun daga watan disambar bara abin da ya sa majalisar ta ayyana lamarin a matsayin yanayi na kunci mafi girma da aka jefa jama'ar yankin tun da aka fara rikici a ƙasar ta siriya a shekarar 2011 kiyasi ya nuna cewa kusan mutum miliyan uku ne suka fice daga lardin tun da aka fara wannan rikici mafi akasarin masu tserewa a yankunan kannifi kan iyakar ƙasar ne da Turkiyya. inda aka fa sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda ke fuskantar matsalar cunkoso yankin wato yakin na siriya ya kazanta ne a wannan watan tun bayan da dakarun gwamnatin ƙasar suka kashe wasu sojojin turkiya goma sha uku lamarin nisa hukumomin ankara suka kaddamar da hare-haren ɗaukar fansa shugabannin ƙasashe da manyan jami'an tsaro na duniya sun halara a birnin munich inda za su duba yankunan da ake fuskantar matsaloli a sassan duniya kama daga rikicin da ke faruwa a gabas tsakiya zuwa zazzafar gasar da ke faruwa tsakanin amurka da china frank walter steinmeier shine shugaban kasar ta jamus da ke karbar bakuncin wannan taro We fall back into the classical security dilemma. More mistrust. Ya ce mun kuma tsintar kanmu cikin matsalar tsaro da rashin amintaka da ɗaukan makamai da ke haifar da rashin tsaron. Waɗannan su ne sakamakon abin da za mu gani waɗanda ba za a iya kaucewa ba. sai dai masu lura da al'amura wannan babban taro na ganin waɗannan matsaloli na ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin amurka da ƙasashen nahiyar turai kamar yadda james davis malami a jami'ar st gallen ya bayyana sai shi dai a nasa ɓangaren sakataren tsaron amurka mark esper da ke halartar taron ya jinjina wa wannan gamayya mai mambobi 82 kan yadda ta haɗa kai domin yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar na isis. Adalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Yayin da kasashen duniya ke ta faɗi tashi ganin an shawo kan matsalar sauyin yanayi da ke haifar da ɗumamar yanayi. Rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa kasashen Afirka na buƙatar miliyoyin daloli wajen bin matakan da za su taimaka musu wajen yakar wannan matsala. Ƙwararru a Ghana na cewa ƙasar na buƙatar dala miliyan 22 a wannan fanni kamar yadda za ku je a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra. kimanin wakilai dubu ishirin sun ka isa birnin madrid kasar spaniya a watan disamban bara don su kammala aiki akan yarjejeniyar spaniya wacce za a yi amfani da ita a matsayin manhajar tunkarar canjin yanayi tsakanin shekara ta 2020 da 2030 za a yi hakan din ne ta gabatar da wasu sharuɗa game da samar da hayaki da kuma wasu hanyoyin kawancin ƙasashe ƙarƙashin doka ta shidda cikin ƙudurin dokar kiyaye canjin canjin yanayi ɗin. Daraktan riko na ma'aikatar ministan mahalli kimiyya fasaha da faddakarwa Peter Derry ya ce da tallafi kasar Ghana da ta rage fitar da hayaki da kashi 45 cikin 100. Please remember we are saying that we reduce emissions 15% on our own. That is it means that those resources will come from mun ce za mu rage fitar da hayaki da kimanin kashi 15 da kanmu. Hakan na nufin taimako ko tallafin kayan aiki za su fito daga gwamnati gwamnati ko dai cikin gida kawai da ya hada da gwamnati da fagage masu zaman kansu amma in muka samu kayan aiki daga waje za mu kuma rage wani kashi talatin don shi in aka hada kashi talatin da goma sha biyar kenan ana maganar ragowar kimanin kashi goma sha arba'in da biyar amma fa in muka ce za mu yi wannan muna buƙatar kimanin dala miliyan 20.2 kuma ragowar da muka ce za mu samar ba tare da sharaɗi ba gwamnati za ta buƙaci kimanin dala miliyan 6.3 kan a cimma wannan buri ku yi haƙuri da kuɗin da kuka ji ya tsorata ku wakilin ghana a shirin majalisar ɗinkin duniya na kawar da canjin yanayi na unscc mr chichikopon bodu ya ce ƙasar ghana ta shirya da kuɗin aikin fasaha na tinkarar canjin yanayi ɗin the undp estimated that the annual cost of uh, building climate resilience in africa ranges from 140 billion unfcc ta bayyana cewar kuɗin canjin yanayin yanzu a afirka ya kama sama daga dala biliyan 140 zuwa dala miliyan 200 kan shekara 2030 abinda duk suke faɗi shine kuɗin canjin yanayi da afirka ke bayar da gudunmawarsa shi ma yana karuwa kuma ya karu daga dala biliyan 140 zuwa dala biliyan 200 don shi ya kamata mu zama masu taimako wurin tunkarar harkokin canjin yanayi taron na kasashe kawai na cikon 25 zai kasance mafi tsawo a tarihi bayan ya kwashe sa'o'i 44 sama da wa'adin da aka shirya za a yi shi ridwanul lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas Yayin da Birtaniya ke ci gaba da neman kasuwannin da za ta yi hulɗa da su bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar Turai. Wata nahiya da masana ke ganin ƙasar za ta mayar da hankalinta wajen hulɗar kasuwanci ita ce nahiyar Afirka. Ga Baba Yakubu Makeri da fassarar wannan rahoto da ya haɗa mana. Birtaniya tana neman sababbin abokan hulɗa kuma idan tana kan Afirka. Ganin Afirka tana ɗauke da mutane wajen biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kuma takwas daga cikin kasashe goma sha biyar mafiya saurin bunƙasar tattara arziki tana samar da damar saka jari mafi kawo riba fiye da sauran wurare a duniya bisa ga wani rahoton cibiyar bunƙasa ci gaban kasashe masu tasowa ta overseas development institute cikin shekaru ashirin da suka gabata ya kai kimanin kashi goma sha shida kuma wannan ya fi matukar fin yadda yake a wasu kasashen koda kuwa ka gwada da ribar da ake samu a latin amurka ko kuma wasu kasashe masu tasowa wannan batu na riba mai yawa a afirka zai kwadaita ma birtaniya saka jari a nahiyar birtaniya na kokarin cimma wasu ne Alkaluma daga cibiyar cinikayya ta ƙasa da ƙasa na nuna cewa kayayyakin da ƙasashen faransa da jamus suke kaiwa afirka sun ribanya waɗanda burtaniya ke kaiwa a wani babban taro da aka yi a london a farkon wannan wata manyan 'yan kasuwan afirka sun ce dole ne burtaniya ta yunkuro bayan ficewa daga tarayyar turai Idan Birtaniya ta yi zamanta kawai za a yi banda ita za a bar ta a tasha. Kamata ya kamfanonin Birtaniya su zo su yi aiki da tsarin kasuwancin Afirka. Kamfanonin Birtaniya na ganin suna kan gaba wajen amfani da fasahar zamani. Cibiyar binciken sararin sama na Birtaniya na taimaka ma kamfanonin da ke hulɗa da manoman Afirka kamar irin su da Price mai bayar da bayanai game da yiwuwar bullar fari da ƙwarin da ke lalata amfanin gona. Wato kamfanin na ɗaukar miliyoyin bayanai ta wajen amfani da tauraron ɗan adam sannan ya tura ma manoma gargaɗi ta wayar salula game da lokacin da za su fuskanci matsalar fari da ƙwari masu lalata amfanin gona nan gaba. 'Yan kasuwan Afirka na neman yadda za a saka jari a fasahohin da aka kirkiro a nahiyar Afirka. Mobile Health wata manhajar wayan salula ce da ke samar da bayanai game da kiwon lafiya a faɗin Afirka. Kashi 90 na likitocinmu 'yan kasashen yammacin duniya ne, goma kuma daga cikin sauran kasashen Afirka. Ta bidiyo sukan ga marasa lafiya, su rubuta musu magunguna su kuma bincike lafiyarsu duk ta bidiyon. Nan kokari muke mu haɗu da mutane da za su iya taimaka mana wajen bunƙasa wannan harka tamu ta kai matakin ƙasa da ƙasa. kasashen afirka na bukata a kara ba da himma muddin suna son su janyo masu saka jari a cewar sakataren janar na babban taron majalisar ɗinkin duniya kan cinikayya da ci gaba muna buƙatar inganta wannan gudunmuwar da mutane ke bayarwa a matsayin wata gudunmuwa ga tattalin arzikin duniya ya kamata mu samar da yanayin da zai sa afirka ta zama masana'antar duniya ta gaba kana iya cewa shin Burtaniya na iya taimakawa kamar dai kowace daga cikin ƙawayen Afirka ta kuma samar da wasu daga cikin hanyoyin birtaniya ta ce za ta iya to amma da yawan masu nazari akan al'amura na gargaɗin cewa tattaunawa kan yadda dangantakarta da turai za ta kasance nan gaba za ta rinjaye tattaunawa akan batun cinikayya na tsawon watanni da shekaru masu zuwa madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. makon da ya gabata mun dauko hira da shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsira ta jamhuriyar Nijar, Abdu Muhammad wanda ya bayyana mana alƙaluma akan hatsira da suka faru a jamhuriyar Nijar a shekarar da ta gabata. A yau ma za mu ci gaba da hirar da ya kamar haka. Menene za a iya cewa ke masababin yawaitar hatsira ababen hawa nan kamar waɗanda ka bayyana ɗin idan aka duba za a gano cewar kusan kowace shekara hatsarin ababen hawa na karuwa a nan Nijar. Mhm. Me dalilin da sa haka? To gaskiya eh, sai mu ce duka abin da kaka gaskiya daga gare mu na da Adam eh, sai mu ce duka mai yawa a bar shaga kamar durobi eh, ba su kulawa da kamar su bar ma saka wani haya ya taho ya wada ka cewa su da priority ba abin ka'ida kware kuma har yau sa gudu kan gaskiya gudu suka kware akwai ganci Eh, kuma eh, shigo da su da yan kasa da ya an suwa taya ba su jimin hayya da kyawu eh, sun ga su sa hatsi da yan kasa akwai kuma har yaje ganganci kamar in za ka wuce wani wani mai tuki kenan ya kawata ka kula da abin da aka gaba da abin da baya to zan duk ba a yi shi mawai jifa sama Eh, kamar kuma a kuma zuwa su yi aje mota inda bai kawata ba ya dace ba to duk wannan shi na ka hatsari da kamar inda uka a jimilce kamar wanda ya wanda kusa eh, aka hatsari da yawan gudu ganganci na gudu ganin kashi 26 na hatsarin da aka samu sha gabbe da eh, masu gudu da yawa na biyu su shi na wannan channel space priority a da zaki wasu kashi 25 ba da 25 Eh, cikin dari eh, na uku shi kuma eh, wanda muka cewa impeachment defeator wanda kamar shi dan kasa wanda bai kula kiyaya ga hayya shi ma di da kuma mure da fasama wanda yake yana kamar yana wuce cikin gudu kenan shi kuma 30% da kuma are salman da jori shi ma wanda inda bai dace ba shi kuma sanki fursa to kaga ma yayi wanda kasa eh, ana samun accident da yawa hmm. wani rukuni ne na al'umma shi yawan accident dinnan eh, yawan hatsarin ababen hawa ya fi shafa eh, matasa ne ko tsofaffi ne ko mata ne ko maza ne to a jimita dai matasa sun yi yawa duka tun da duka gaskiya mun gane duk masu yawa oksidan sai a ce tsakanin 'yan shekara ashirin zuwa arba'in sun da sun kai eh, eh, sa hatsari da insha Allah. Eh, wasu na ganin kamar za a iya alakanta matsalolin da ke haddasa hatsuran ababen hawa da rashin inganci ko kyawun hanyoyi to mu ga abin da gamar suna cikin wanga da gama cikin biyar din babu cikin wannan haya ba ta cikin wani matsala mun san akwai matsala haya Eh, amma ga rufin da muka samu eh, kamar hayya eh, ba cikin maye maye masu hatsari hayya tana sa sai wuri amma ba cikin maye maye ko ta da an da zai rage rai amma dan ku wurin ba ta sa hatsari da yawa an tanke ta mm. ina maganar masu amfani da waya a daidai lokacin da suke tuki mm-hmm. ko kuma waɗanda ke ɗaukar mota mm-hmm. ah, cikin maye duk suna suwa eh, shi na cewa abin da ga mana mai mai ne gawa duk abin akwai su ya eh, akwai su kawai sana amma su a cikin kasa kasa kama yan fursan da fursan da akwai su eh, abin da ka sa hatsari sun kai kamar kishi wajen talatin mun kala wasu hannu hannu to kenan wannan biyar da rigawa sun mayya ana sa duk wannan abu na eh, telefon eh, ana ɗauka ga hayya ko kuma cikin maye duk wannan akwai su eh, amma maye mayan wannan biyar da riga sun ne mayyan. an yi wani lokaci da ake kwatanta kamar nijar na ɗaya daga cikin na watakila ma kan gaban kasashen da suka fi kowace ƙasa fuskantar hatsarin ababen hawa a yankin afirka ta yamma wannan kuskure da aka da rafin ko shekara shekara biyu shekara biyu eh, kungiyar lahiya ta duniya ors ta haidora raskana ita eh, ka dora raskana ce ga duk kasashen duniya ta kwayi da matsalin shi to raskana ta harko da an gai shekara 2011 damon ons shi na haido nijar ta cikin na baya mintin 38 cikin 200 a kashe ko shekara nijar ga lokacin nan amma da an kai dora kwan na ƙashi ga da na dem dizit kishi ashirin da shidda na gari shidda nan dukkan wanga duka kashin da ake da mu zan eh, ce eh, eh, in ba na tuma benin ce da ya gaba gare mu kenan ga da an kawai nan da suka na nan da cikin afirka nijar ta goma sha hudu Eh, cikin wanda ba su accident da yawa kenan duk abin da sai a ɗauko tsohon tarihi a sashi kudu a camuna da ba ba muku ba abu ya sake kwarewar da insha Allah. To yau ma nan za mu ja burki akan wannan hiran har sai sabon mako idan Allah kai mu. a madadin bakon namu abdu muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatan kiyaye hatsira a jamhuriyar nijar da wakilin musulmin muni barma da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba Yako makeri ne nake sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Usman Shitu Mahuta inda ya ce hukuncin da kotun kola a Najeriya ta yanke na sake tabbatar da gwamnan jihar Imo na jam'iyyar PDP a matsayin halastaccen wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka gudanar tare da soke zaben gwamnan jihar bayansa wanda dan takarar APC ya lashe tabbas gaskiya ce ta yi halinta kuma wannan wata 'yar manuniya ce da ke nuna cewa 'yan Najeriya sun dawo daga rakiyar jam'iyyar APC kuma sauran kadan ruwa ya kare wa ɗan kada domin ko ba komai abin da aka yi ma Buhari a jihar Borno wannan ma wata babbar ishara ce ga masu mulki duk irin farin jinin na Buhari amma yau shi ake yi wa ihu ba ma yi babu shakka tura ta kai talakawa bango domin tuni jama'a suka gane cewa APC ba jam'iyyar da ke tausayin talaka bacci a don haka APC sai a rungumi kaddara sannan Allah ya kai mu dubu da uku inda jam'iyyar APC za ta sha mamaki domin shi alkawari dai kaya ne. Sai kuma sako daga Samanja Yusuf Kafancan jihar Kaduna a Najeriya ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa game da maganar Attorney General na Amurka da ya bayyana cewar yawan maganar shugaba Donald Trump a kafar sada zumunta ta Twitter na ja mishi cikas. Gaskiya kamata ya yi shugaban ya daina yawan maganganu haka domin kuwa duk duniya na garin irin waɗannan kalamai nasa kuma ba masu daɗi ba ne yake yawan yi sannan kuma in ma zai yi su to ya tabbatar ya aika saƙo ne da zai daɗaɗa wa al'ummar ƙasar rai ɗaukacin duniya baki ɗaya na gode to sai kuma saƙon ƙarshe a yau daga wurin aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe inda ta ce Salam VOA Hausa. Gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya sani cewa ihu da al'ummar jihar Borno suka yi masa. Wannan wani hannunka mai sanda ne akan halin damuwar da ake ciki na matsalar tsaro da suka daɗe suna fuskanta. Kuma ana ba shi shawara baya ɗauka da fatan yin haka zai sa ya gane halin da suke ciki kuma ya ɗau matakan shawo kan waɗannan matsaloli. To jama'a kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wannan saƙon. Ah, mai wuya. Shin ko me yasa mutanen jamhuriyar Nijar ke yawan sauraron shirin tsaka mai wuya na murya Amurka? Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma na Nijar. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin mu. dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau kenan eh, tsaka mai wuya kamar yadda sunanta ne lalle tsaka mai wuya ke duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana Alhaji Ibrahim Musa ka dan kasuwa kwarai ko ka sauraron shi kullu ina sauraron wannan wallahi kullu har da an ga cewa ga da za a yi na wallahi ina sauraron shi To don jin wannan shiri na tsaka mai wuya sai ku dinga kasancewa da tashar mu ta biyu Afrik da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 zangon FM kowace rana talata a mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 5 kenan na safe agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga Mahmud nan da takaitattun labarai. wani dattijo dan ƙasar China da ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekara tamanin wanda ya mutu a birnin Paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. baya ga haka a nahiyar afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar masar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a china suka ba da umarnin cewa duk wanda zai je birnin beijing dole killace kansa na tsawon mako biyu in ya isa birnin kafin ya yi cuɗanya da mutane yayin da ƙwararru ke faɗi tashin ganin sun gano makarin wannan cuta alin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan a ƙasar ta china hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar wa kuma suka warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar kamfanin dillancin labaran china shinhua ya roito shugaban babban asibitin wuhan yana kira ga waɗanda suka warke da su taimaka su ceto rayukan masu fama da ita wannan cuta bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen zama wato magani ga waɗanda cutar ta kama shugaban amurka donald trump ya ce doka ta ba shi ikon ya shiga tsakani a duk wata shari'a da ta shafi masu aikata manyan laifuka bayan da attorney janar ɗin ƙasar william ba ya caccake shi kan wani saƙon twitter da ya wallafa wanda ya shafi ƙararrakin da ke gaban ma'aikatar shari'ar ƙasar da safiyar jiya juma'a shugaban na amurka ya wallafa wani sako a shafin na twitter jim kaɗan bayan da ba ya bayyana a wata hira da ya yi da gidan talabijin na abc cewa sakonnin twitter da trump ke wallafawa na hana shi gudanar da ayyukansa yadda suka kamata amma ya ce shugaban na amurka bai taba sa shi ya yi wani abu a wata shari'a da ta shafi manyan laifuka ba sai dai trump ya mayarwa da attorney general ba da martani inda ya ce hakan baya nufin ba shi da ikon da zai iya magana a matsayinsa na shugaban kasa. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile da ya haɗa shirin ya ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Nick Ivanov. Ni Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. « Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, VOA Afrique.